a cikin kwanakin nan muna tunatar da 'yan uwa mata musulmi akan abin da shafi rayuwarsu yana da kyau mace ki san da cewa allah maɗaukin sarki ya ɗaukaka ki ya sanya ki wata irin jagora wurin tarbiyyar al'umma wadda har idan an ka samu irin wannan matar ta kasance ba ruwanta da al'amuran allah ba ruwanta da karatun addinin musulunci ba ruwanta da ranar lahira su wanne yakan kai da matsaloli masu yawa su afku a cikin rayuwa Su bisa ga wannan ya kamata mace ta mai da hankali ga rayuwarta wurin al'amuran rayuwa ba mace kaɗai ba har namiji kowa ya mai da hankali kan rayuwa domin wannan duniyar mayaudariya ce duk lokacin da ka kama bazal al'amuranka cikin duniya ko da yaushe ita kaɗai ce a cikin idanunka za ka wahala kuma ba za ka samu ba wani yakan samu kuma ya sha wahala domin duk wanda ya mai da hankalin shi kan duniya kullum sai ya tara su wata rana zai kasa sannan idan ya kasa ya yi sakaci ga al'amuran da suke masu muhimmanci a cikin rayuwar shi sai nadama nadamar da ba ta kawo mishi komai cikin rayuwar shi illa baƙin ciki haka ma da dogon tunani ya kai da ƙarshe lokacin shi ya zo yi mai muke da lokacin shi ya zo yi mutuwa ta cin mashi domin an rubuta ta ga dukkan kowa wallahi azim kowa sai ya ɗanɗane ta wallahi azim kowa sai ta cin mashi wallahi azim kowa sai ya koma wurin Allah maɗaukin sarki wallahi azim sai an tambaye kowa yau qiyamati akan dukkanin abin da ya aikata idza shaita fi nafsik fa'amal amalan salih idan ka so ga rayuwarka ka aikata aikin kirki idan kai na kirki kuma Allah zai taimake ka idan kuma kai mugun aiki kiyama za ka ci hannunka guda biyu wa yau mai abdulzalimu ala yadaihi ya ƙulu ya laita na takhaztu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhaz fulanin khalila لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا wanda yake azzalimi zai cije hannayensa a ranar kiyama ya ce ya kai cuna sunnar nan ta annabi muhammad da na bi ta da yafi ashe abin da ake koyar da mu a cikin duniya na da muhimmanci a cikin ramu ashe zai muna amfani wata rana wanda yake ita ce wannan rana ta kiyama ya ce ya kai cuna me yasa ni riƙe wani aboki me yasa ni zauna da wanci ashe ba abokin kirki ba ce me yasa ni zauna da wani ashe ba abokin kirki ba ne wancan abokin na na kirki da ke kira mu je wurin karatun addinin musulunci wanda ke umurnina da sadaka ashe shi ne abokin kirki wannan kuma ba abokin kirki ba ce ya ce ya kai cuna da na sani da bar da ta abokiya ba da na sani da bar da shi aboki ba ashe mutumin banza ne so yan uwa musulmi mu mai da hankali cikin rayuwarmu ya kasance kullum ihtimamuna shine akan lahira bisa ga wannan a yau nasiha da za mu yi ma 'yan uwa mata da maza ma ga baki ɗaya shine al-ihtimamu bil akhira himmantuwa da ranar ƙarshe ranar lahira mun san babu ku shakka wannan yana cikin aƙidar ahlus sunnati wal jama'a cewa duniya tana da ƙarshe sannan idan an samu wannan ƙarshen kowa zai mutu duk wanda ke cikinta sai ya mutu wallahi lazim dukkanin abin da ke cikin duniya sai ya halaka kullu shay'in halikum illa wajhu komi sai ya halaka in banci fuskar Allah shi kadai zai dagewa a cikin duniya zai sa ɗauki ran kowa bincika gabas da yamma samar kasa babu kowa ya mutu ya ce ainal jabbarun ainal mutakabbirun ina masu girman kai suke ina mutanen banza ina masu ɗagawa wa'inda ake karanta ma littafin Allah da sunnar annabi Muhammad su dinga ƙaretarsuwa ina suke ba mai magana ya ce limanil mulkul yawm wake da mulki a yau din nan wake da mulki ba mai magana saboda kowa ya mutu shan sa dan uwa musulmi dagawa da girman kai ba ta da amfani duk wannan siffofi ne na Allah madaukin sarki sai ce almulku lillahi alwahid alqahar mulki na ga Allah makadaci marin jayi shi ya halce ta kuma ta dawo shi bisa ga wannan ayyatu halmar'a ihtammi bil akhirah ya kai wannan mace ya kai wannan namiji kai kokari cikin rayuwarka ka himmantu ga al'amuran lahira Kullum ko da shi ka samu guzuri na zuwa wurin Allah menene guzurin zuwa wurin Allah amal salih aiki na kware aiki na kware ko bai samun karbuwa wurin Allah sai ya cika sharuɗa guda biyu a samu mutaba'atul rasul ya kasance an bi kan karantar manzon Allah sa'annan kuma an yi shi bi ikhlasin niyyati lillahi azza wa jalla ta hanyar sa niyya mai kyau ga Allah kayan aikin kaɗai don Allah su yaki yar uwa mace ki mai da hankali kan lahira wata rana za ki koma wurin Allah wata rana za ni koma wurin Allah idan mun koma wurin shi me za mu gaya mushi mu samu alzad guzuri wani irin guzuri ne guzuri mai amfani na aikin alkhairi shi nasa zai la'abidin rahimahullahu ta'ala yana cikin jikokin aliyu dan abi talib allah shi jikan shi mashi rahama a cikin wata waka da rubuta yake cewa laisal gharib ash shami wal yamani innal gharib al-lahd wal kafani إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن لتنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهضه في الظلم والمنن سفري بعيد وزادي لم يبلغني وقوتي ضاعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوبي لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن nake cewa guzuri na ɗan ƙarami ne tafiyan mai nisa ce zuwa kiyama tafiya ce mai nisa guzuri na ɗan ƙarami ne bai isa ta ya kai cuna ga zunuban da na aikata masu yawa na da ban san su ba Allah kaɗai san su kullum sutuce ne yake ina yi da daddare in yi da rana amma Allah sutuce ni Sun mai da hankali kan wannan rayuwar ya ashiqal darul lati laysa lahu bi ma'atiya ahbabta daral lam tazal an nafsi halaka nahiya in ji abul atahiya ya kai mai kwaɗayi wannan duniyar ya kai wanda ke son wannan duniyar ka sake ta ka kyale ta ba ruwanka da ita Ali na abu dalibin Allah shi kara masa yadda yana daga cikin sahabban Annabi Muhammad wata rana ya diba al'amuran duniya ga baki daya yake yin kururuwa yake cewa ahin ahin ya ke duniya ya duniya gurdi gaidi lata gurdi ne. ki je ki rudi wani na ba ni aliyu ba ki je ki rudi wani ƙaƙƙallatu ki thalathan na sake ki saki uku تفت فعادك الأيام فتا وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خضر أبت طلاقها الأكياس بتا in ji wani malami cikin malan suna al'imam abi ishaq al-alberi rahimahullahu yake bayani kan al'amuran rayuwar duniya to ai uwa mu ciki mai da hankali kan al'amuran lahira dalli annaki sa'iratun ilaiha domin ki mai zuwa ne zaki je kiyama wata rana zaka je kiyama wata rana ya kai dan uwa musulmi dukkanin mu za a waye gari kamar yadda babu mu cikin duniya wata rana a waye gari ina wani wani ya bar duniya ina wance wance ta bar duniya kadai labarin ki da kasance ka zama nasiyan mansiya kin zama nasiyan mansiya mantuwa abin mantawa idan ba ka yi aikin alkhairi ba zai maka addu'a ba mai maka ka aji wanda zai maka addu'a wanda aikin da kai ya kasance a ce bar a na addu'a ba ka da shi Umar fara kata hadid duniya kuma ke mai rabuwa ce da wannan duniyar fasta iddilar rahili bi mayali ki yi kokari wurin tattali ga wannan tafiyar doguwa mai tsawo ga abubuwan da za mu gaya miki yanzu insha Allah ta'ala na farko ij'ali a'maliki wa qawaliki kullu halillahi ta'ala ya kasance dukkanin duminki haka ma da ayyukanki su kasance ga Allah kadai idan dumi zaki ki dumi ne kadai akan yadda Allah kin ga sai ki nisanci giba giba ɗan uwa musulmi wallahi alazim zamban khadir zunubi ne mai girma cin nama ka zauna kullum wani ya ce kaza wancan ta ce kaza a dinga ta faɗi kan wani ko da gaban shi ne ka yi da shi ka ci naman shi kuma wallahi Allah ba zai gafata maka ba sai ka roƙe shi wannan da ka giba shi ya maka ya subhanallah fa ya na ummatin Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam najlis qa'id wa nadhkur an uyub gaidina kai can mu mu zo mu zauna mu ta cin naman wani wani ya ce kaza ina ruwanka da shi ne sannan wannan wani da kai gibata tashi ba ka ci mashi kace ka ce wani ka gafarta mini ba ka yi wannan bal ma ana iya samu ya bar duniya la hawla wala quwwata illa billah a ce qattaraka duniya wa dhahaba ila rabbih subhanahu wa ta'ala ina zaka da shi ne ya je wurin Allah kiyama kada ka manta ba zai gafarta maka ba yawma la jazi walidun an waladihi shay'a wala mauludun huwa jazan an walidihi shay'a rana ce wadda uba bai amfana da da da bai amfana da uba da komai uban ma ba zai gafata mu dan shi ba dan dan ba zai gafata mu haifin shi ba so wanda kai giba shi ina zaka ce mushi dan musulmi da a ce dukkanin aikinka Allah zai amshe shi da a ce dukkanin aikinka Allah zai amshe shi kin yi sallah kin yi azumi kin ba da sadaka kin yi da'awa ta addinin musulunci kira kike ga addinin Allah dare da rana kin haddace alqur'ani ya kasance kina ayyukan alkhairi waɗanda Allah ke gafata miki kurakurai ga baki daya amma kada ka manta kash wallahi alazim zunubin da kai na cin naman wani wallahi Allah ba zai gafata maka ba la ilaha illallah dole sai ka roƙi wannan da kai giba shi wannan da kinka ci naman ta, sai kin roƙe ta wancan ka gafarta mini bisa ga wannan me yasa ba za mu mayar da hankali kan mu kaɗai ba mu zauna mu dinga ambaton wani malamai a dinga cin naman su jahilai a dinga yi kowa da kowa ki zauna da kishe ke bata nan ku dinga yi da wata ki je gida a dinga a'udhu billah ya Allah ka shigar da mu wa tulubi thawaba min Allah kuma ke nemi lada wurin Allah wa qasudi biha bihal akhirah sa'annan duk aikin da zaki ya kasance kina neman fuskar Allah kadai kina neman lahira da shi ne nan ne ake samun kuskure yan uwa musulmi yana da kan mai da hankali wurin al'amarin riya al'amarin shirka shirka ga addinin Allah nan ina nufin karamar shirka li'anna hunaka shirkul asghar akwai shirka karama akwai shirkul akbar babbar shirka waccan ta hada Allah da wani ita kuma wannan karamar shine kai aiki da niyyar samun fuskar Allah amma za yi shi dan wani la hawla wala quwwata illa billah wannan aikin abin da ke faruwa kenan a yanzu shi sa cikin malaman suna yake cewa a azza shay'un fi duniya ar-riya mafi girman mafi buwaye abu a cikin duniya shine riya al-ikhlas afwan al-ikhlas wato samun ikhlasi yin aiki don Allah yafi komai wahala zaka tara mutane kusan dubu kai dai kana ganin kowa na aike shi amma Allah kaɗai san wa ke yi don shi mutum ya zauna idan karantar da addinin musulunci tafsiri ne ake yi wa'azi ne ake yi nasiha ne la haula wala quwwata illa billah Allah kaɗai san abin da ke cikin zuciyar shi wannan ya zana sadaka zai ba suwa ne karatu alqur'ani ne yake yi addu'a ne yake yi menene yake yi na alkhairi wallahi Allah kaɗai san abin da ke cikin zuciyar shi ba ka iya ga ɗan adam wannan wuri ne na Allah kaɗai so ya kasance mun kula mun mai da hankali wani ikhlasi ba wanda zai ce cikin duniya a yau yana aiki don Allah completely wallahi babu shi shi sa annabi Muhammad yake cewa mashirku fikum akhfa min dabibin namla shirka a cikin ku wata ta fi kamar yadda boyuwa wato tururuwa take tafiya haka shirka take a cikin ku wa musulmi za ka sa mutum ya zo ya aiki alkhairi shekara goma rana ɗaya ɓata shi ga baki ɗaya rana ɗaya kayi aiki kusan shekara goma misali kana kiyamun layl ne shekaru masu yasi ka ce oh mu da ai da muna kaza da kaza subhanallah aikin ya lalace babu shi su kasance duk aikin da zaki yi wa musulmi kishi don Allah kaɗai ki fuskanci samun lada akan samu mutum ya zo wurin karatu alqur'ani me yasa yake karatu alqur'ani saboda duniya saboda duniya misali muna faɗin wannan a koda shi bai cikin sunnar manzon Allah misali yanzu a ce wani ya yi sabon gida a jihar ɗauki makaranta alƙur'ani su je a wannan gida su karanta alƙur'ani su don allah tambaya wannan karatun alƙur'ani da za a yi don me an ka yi shi don duniya ko don lahira don duniya an ka yi shi kun gaba lada kenan ko an yi shi saboda a saman ma wannan mai gidan zaman lafiya da iyalin shi da duke shi ko ba haka ba don wannan ne kaɗai ake yi su kaga an yi aikin lahira da niyyar samun duniya فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إن جاء الله مدك سركي duk wanda zai yi aiki ya yi aiki kaɗai don Allah duk wanda ke son haɗuwa da Allah wanda ke son samun lada wurin Allah ya yi aiki aiki na kirki kada ya shirka da Allah wurin aikin shi kada ya dai cikin aikin shi so mu mai da hankali 'yan uwa musulmi yana da matukar haɗari akan sa mutum zai miƙe cikin dare yana ƙiyamun laili mutum zai tafi wurin tahajjudi wurin tarawih da Allah kafin kai dan uwa musulmi tambayi kanka tsaya kai tunani dan me zaki wannan tarawih dan me zaki wannan tahajjudin dan me dan me zaka tarawih dan me zaka tahajjud dan wa zakai idan kai dan buƙatar duniya ba lada dan uwa musulmi wannan hadari ne wani yakan yi tahajjudi ne saboda Allah ya biya mishi wata bukata shi kaga an yi aikin ba da nufin fuskar Allah ba ko saboda mai samun wannan biyan bukata babu lada wurin Allah mutum zai je wurin aikin hajji akan samu irin wannan muna gani dare da rana akan turo kai da ka je wurin aikin hajji kuma what is the essence of taking your picture and posting it in a Facebook or WhatsApp menene muhimmanci menene fa'ida ka tafi aikin hajji ka ɗauko hotonka ga kaurin harami a kaurin ka'aba ka turo an gani a billah ka je aikin haddi zan samun lada dan uwa musulmi ba sai ka yi wannan ba wasu kan je wurin aikin hajji saboda Allah bai wasu wata bukatar su a je a sa Qur'ani can saboda ya samu kasuwancin shi ko wani abu wannan akwai lada la babu ta ya Allah ka shigar da mu ka ba mu aiki don ka ya Allah so ya ke ruwa mace ka kasance yaka aiki na farko faqad qala ta'ala domin Allah ya ce وما ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا duk wanda ya nufi lahira da aikin shi duk wanda rayuwar shi himmar shi ita ce lahira wa sa'alaha sa'aya yayi aiki irin aiki na lahira aikin da ake don samun haɗuwa da Allah biyo ta hinqalik bi kalbin salim don haɗuwa da Allah wa huwa mu'min yana mumini Fa'ula fa'ula'ika kana sa'ihum mashkura so nan aikin su ya kasance abin godiya duk wanda ya yi aiki don samun lahira ya kasance karatun kina alqur'ani a samu cikin azumi alhamdulillah daga cikin ikon Allah wata mata wani mai karatun kokarin karatun qur'ani ya saki alkur'ani kusan su ko su hudu duk ana samu wannan ko sama dan uwa musulmi qur'ani ne fa ka mai da hankali dan wa kai wannan karatun ka yi shi don Allah ne na'am idan ka alhamdulillah idan kuma ka yi don wani Allah saboda duniya a ce na da kokari wancan na da kokari wallahi ba ladar dan uwa musulmi la hawla wala quwwata illa billah wannan bai kamata ba so idan ka kasance ka yi aiki na lahira kana mumini wannan aikin naka abin godiya ne in ji Allah Allah zai ce maka ya gode shiga aljanna za a zo kiyama ce a wane wance kai takin kai aikin alkhairi kin kai shi dan ni kadai kin yi kiyamun lele kin karanta alqur'ani kin haddace shi kin kai wannan na gode shiga aljanna in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bisa ga wannan yar uwa musulma abu na biyu da ya kamata ki kiyaye da shi ij'al al-akhirata kullu hammik liyakfik Allahu hum ah, hamma dunyak ya kasance kin sa rayuki ga baki ɗaya wato dukkanin wata himmaki dukkanin wata himmaka ya kasance lahira ne Saɓanin mu a yau inda mun kai da mun aji karatun addinin musulunci mutum nawa ne rabin shi da ɗaukar ƙul'ani sai cikin wannan Ramadan amma da safe kullun jarida ta Aminiya ba ta wuce shi vangard ba ta wuce shi Guardian ba ta wuce shi Voice of America, BBC, duk sai ya yi sai ya ga fasting on Facebook, sai ya gansu on WhatsApp, an instagram su ya karanta wani zai aje hankali gashi a cikin gida ya zo ya ɗauki madibi ya sa inda yake hutawa jarida min na ila jilda from this cover to that cover sai ya buge ta gaba ki daya amma idan ka binciko shi littafin Allah ba ruwan shi da shi yana da wahala ka cimma hizab goma a cikin gidan shi bai karatun shi wannan ba taimaka ma rayuwarka ba sa'annan kiyama qur'ani zai zama hujja a kanka ya Allah shi kare mu domin an samu hadisi daga abdullahi dan masud mun ko san wannan yana daga cikin sabon manzon Allah ya Allah shi kare masa yadda yake cewa law anna halul ilmi da a ce ma abuta ilimi sanul ilma sun kiyaye ilimi wad'ihu inda ahli kuma sun aza ilimi sun karantar da shi sun bashe shurin ma abuta shi lasadu biha ahli zamanihim lasadu biha ahlu zamanihim da mutanen zamaninsu wato sun amfanu walakin nahum sai dai su badaluhu li ahli dunya suna ba da ilimi ga mutanen duniya waɗanda rayuwarsu kaɗai suna nufin ta ga duniya ne ba Allah ba liyanalu bihi min dunyahum saboda su samu wani abu daga cikin duniyarsu fahanu alaihim sun ka dinga wulakanta su sai yake cewa sami'tu nabiyyakum naji annabinku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ƙoli yana cewa man ja'ala al-humuma hamman wahidan hamma akhiratuhu kafahu Allah hamma dunyahu duk wanda ya sanya damuwa damuwoyi ta koma damuwa ɗaya damuwar lahira ce su Allah zai isa masa ga al'amarin duniya shi ya kasance himma kaga baki ɗaya ta ce Allah sallallahu al'azim ka waye gari kaɗai ko da baka roki Allah ba Allah zai baka duniya wallahi al'azim ka tashi ka waye gari ka je wurin karatun addinin musulunci ka ɗauki littafin Allah karanta ka yi zikiri ga Allah ka yi salati ga manzon Allah duk wasu aikin alkhairi da ya tabbata a sunnar manzon Allah ya kasance kana aikatawa himmaka duniya kana a shagon ka ne kana a wurin kasuwancin ka ne kana ofis ka ne kina a cikin gida ne kin je kina kasuwancin ki ne Allah kaɗai ke cikin rayuwarki su Allah zai isan miki gabaki da lamurin duniyarki وما تشبعت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلكا duk wanda ya kasance kuma damuwar shi kadai damuwar duniya ce so Allah bai damuwa cikin wani irin zazzabi cikin wani irin rafi ya halaka ba ruwan Allah akan samu irin wannan ya kai dan uwa musulmi musamman yan uwa mata kada ke yadda damuwa ta halaka da ke a cikin rayuwa damuwa damuwa takan halakar da mutum damuwa takan tsufar da mutum lokacin tsufa bai ba mun samu wannan a cikin hadisin annabi muhammad wanda wata rana sahabin shi masoyin shi surukin shi abubakar as-siddiq al-akbar radiyallahu anhu yake ce mashi ya rasulullahi karshifta ya manzon Allah ya ma'aikin Allah kai furfura saboda ya san shekarun da ke tsakaninsu 'yan kaɗan ne lokacin da ya kamata annabi furfura bai yi shi ba kuma ya ga ya furfura sai yake ce mashi ya ababakar shayyibatni hudu wa akhawatuha ya kai ababakar suratu hudu da yan uwanta su ne sun kasa na furfura lokacin furfura bai yi annabi muhammad saboda mai damuwa da abubuwan da ke cikinta ka samu suratu hud da suratul rahman suratu waqi'a suratu naba'i suratu kuwairat yani zashamsu kuwairat suratul infidar haka ma da sauran surorin ka karanta su dan uwa musulmi ka aje hankali kai tafakkuri da su kai tadabburi wallahi alazim idan kana da imani babu ko shakka sai ka girgiza cikin abun da ya ƙara da annabi Muhammad inda Allah yake umarnin shi yake ce mishi fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka fala tadghaw innahu bima ta'malun basir yace fastaqim kama umirta ka tsayi kamar yadda an ka umarce ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake cewa annabi muhammad ya tsayi kamar yadda allah ya umarce shi ga addini da wa'inda suke tare da kai sun ka bi ka kada ku yi girman kai a cikin duniya so kada ke dai uwa musulma ke sa damuwa a cikin rayuwarki damuwa takan halakar da ke misali akan samu wannan wurin 'yan mata da dama za ka ga yarinya ce budurwa ta mai da hankali kan al'amuran lahira la ba haka ba duniya kaɗai ta damu ta damu cikin rayuwarta kuma sannan ta kai kuka wurin wanda zai mata maganin shine wa Allah kaɗai ke maganin damuwa akwai hanyoyin da ake maganin damuwar duniya masu yawa a sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ya Allah ka shiga da mu wannan hadisin ibnu majah roto shi na uku yawa musulma ilami anna ma ahabba man ahabba dunyahu fa'atana biha wa taraka al-akhirah ki san da cewa duk wanda ya so duniya ya mai hankali da ita ya ban lahira in ji malaman sunna rahimahumullahu ta'ala wanda ya so duniya ya ban rayuwa ta lahira ya kasance kullum rayuwar take ga baki daya duniya ce me kin ka samu me zaki ci wace irin sutura zaki sanya akan samu irin wannan hatta irin wannan lokacin na Ramadan muna fuskantar sallah cikin ikon Allah eh Allah ka samu na cikin waɗanda za su ganta kada ke da saboda matsalar iyalinki wato mijinka kenan ya kai da ka sa kanki damuwa Allah bai miki sutura ba ko ya yanki sutura mai yawa kada ki damar da kanki kin ka san halin shi ne Allah kila Allah bai adda shi ba ko idan ma miki ai sai ka gode wa Allah mutum nawa ne yake a cikin duniya yanzu haka bai da ma abin ba. muna karatu a yanzu cikin ƙauyukan shinkafi da sauran ƙauyuka ƙaƙa ake wasu na can gudu suke yanzu a ƙafafunsu wasu na can zina ake da iyalinsu wasu na can kashinsu ake wasu na can yanka ake yankansu ake kamar raguna wasu na can harbinsu ake da bindiga wannan fa kina cikin aminci kina cikin kwanciyar hankali so ki gode wa Allah kada ki da wannan ta ruɗe ki wata rakal akhira kuma yabba uh, duniya yabba lahira faqad adarra bi akhiratihi duk wanda ya so duniya yabba lahira Su wannan zai cutar da lahira shi domin raya duniya domin ɗayan biyu ne ko dai duniya ko kuma lahira duk wanda mai da hankali wurin samun duniya so da ga sai an samu gibi wurin aikin lahira haka yake babu ko shakka wa man ahabba akhiratahu duk wanda ya so lahira wa atana biha ya mai da hankali kanta faqad adarra bi dunyahu to dole zai samu cuta zai samu ah, damuwa ga lahira wato ga duniyar shi dole idan kan mai da hankali rayuwa kaɗai Allah ne a cikinta rayuwarki Allah ne kaɗai a cikinta da koma wurin shi da fuskantar tambayoyin da zai miki so dole za ka samu wato wani gibi ga rayuwa ta duniya so gara a samu wannan faƙaddimi ah, ma yabka so ki gabatar da abin da ke wanzuwa wa huwa al-akhirah shine lahira namin duniya ba ta dawama this is a temporary house it is not a permanent house wannan gida ne ban dindindin ba kiyama lahira ce gida dindindin Su duk shekarun da Allah ya baki wata rana sai kin bar duniyan nan kuma idan shekarun sun kaya zaki da muke karan kanki Su ya kasance ki gabatar da lahira alama ya fina akan abin da ke karewa wa huwa wanda yake shine duniya ij'al ya amalaki lil akhirati lid dunya la lid dunya ki sanya al'amuranki ayyukan ki gabaki daya dan fuskantar lahira ba don duniya ba Li'an li'annaki rahilatun anid duniya domin ki mai barin duniya ce zaki batta fa fi hadisi abi musa hadisi ya zo daga annabi muhammad hadisi na abi musa al-ash'ari yana daga cikin sahabban manzon Allah Allah shi kara masa yadda yake cewa kal manzon Allah ya ce man ahabba dunyahu duk wanda ya so duniyarsa adarra bi akhiratihi to zai samu cuta zai samu gibi zai samu tawaya ga lahira shi in dai duniya ce himmarki idan dai duniya ce himmarka so dole za a samu kawo lakanta lahira wa man ahabba akhiratahu duk wanda ya so kuma lahira himmar shi lahira ne kadai haduwa da Allah da samun aljanna adarra bi dunyahu wannan zai samu cuta ga duniyar shi zai samu tawaya wurin aikin duniya fa atharu ma yabqa ala ma yafna bisa ga wannan ku zabi abun da ke dawama wanda yake dindindin akan abun da ke karewa wato ku zabi lahira akan duniya kenan wannan hadisin al-imam mahakim rahimahullah a cikin al-mustarrak al-sahihaini ya fi da shi haka ma da al-imam ahmad ibn hanbal imam ahli sunnah wal jamaa rahimahullah ta'ala a cikin musnad haka ma da ibn hibban al-busti rahimahullah a cikin sahih hadisin ya inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa ga wannan abu na hudu kuni min abna'il akhirati al-amilina laha al-mu'thirina laha al-muqaddimina likulli amalin ta'atin lillahi ka kasance cikin iya diyan lahira domin inna duniya abna'un wal akhiratu abna'un lahira na da 'ya'ya haka ma duniya na da 'ya'ya fakunu min abna'il akhirah ku kasance cikin ƴaƴan lahira ma'ana masu aiki don samun lahira na laha masu aiki don cimma lahira don samun aljanna na laha masu fifita da ita almutaqaddimina li kulli amalin masu gabatar da dukkanin wani aiki wanda yake ta'atul lillahi yin da'a ne ga Allah alama fi hadhi dunya akan abin da ke cikin wannan duniyar wa qad qala al-bukhari al-imam al-bukhari rahimahullahu ya ce kala ali ibn abi talib sahabin annabi muhammad Aliyu dan abi talib ya ce ita halatta duniya mudibiratin duniya ta juya ta tafi tana mai juya tana mai bada baya tafiya kawai take yi kullum shekarun zuwa suke yi tafiya kaɗai suke yi wa ta halatta ta muƙabila ita kuma lahira tana ta fuskantowa kullum cimma ake gobe gobe gobe jibi jibi har kai da an ce yau ina wani wani ya bar duniya wali kulli wahidatin minhuwa ma bunun kuma dukkanin cikin su ɗaya ko wani biyu innan suna da ƴaƴa fakunu min abna'il akhira, ku kasance cikin ƴaƴan lahira wala takunu min abna'id dunya kada ku zamo a cikin ƴaƴan duniya fa innal yawma amalun domin a yau aiki ne kadai wala hisab babu hisabi kadai zaka dinga ta aiki ita yi fakathiri min al a'mal al-ta'a ka dinga aiki na alkhairi wa gadan hisabun kuma gobe kiyama hisabi ne kadai wala amalan babu aiki dan uwa musulmi kadai nan aiki ne shi sa al-imam harir al-basri rahimahullahu ta'ala a cikin muqama yake bayani ya khatib ad-dunya ad-daniyati innaha sharakun rada Darum mata ma adhakat fi yawmiha abkat kada وإذا أضل صحابها لم ينتقع منهم صدى غاراتها لا تنقضي wa asiru hala yuftada yake cewa ya kai mai neman duniya kaskantacca wulakantacca innaha sharkur rada duniya tarko ne na halaka kaga ta shimfiɗa maka kana samu dare da rana o oh, kuke da duniya so za a kai da wata rana ta kai da ta kama ka Ya kai da la tajid nafsaka illa fil qabr turab ba za ka samu kanka ba ko ina sai face kasa duk an kulle qad rukima fawqahu an sa kasa an kulle ka baki daya على رب ذي أجل قد حضر كثير التمني قليل الحضر إذا حز في المشي عطافه تعرضت في منكبيه البطر إن جاء الإمام أبو العتاهي رحمه الله bisa ga wani da hankali kan lahira Duniyar nan wata rana za ku ka dan uwa musulmi ya Allah ka sa albarka cikin karatun da mun kai ka gafarta mana kurakuran mu ka ba mu ikon koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من أمة محمد الصادقة الذين كانوا يتبعون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يوفقنا السداد والتوفيق في كل أمورنا وأن يوفقنا بليلة القدر وأن يجعلنا من الذين يعتق من النار سبحانه وتعالى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا